Hausawa kan ce wai ƙarshen tika tika tik, kuma komai ya farko idan aka bi shi a hankali zai yi ƙarshe. Domin bayan shekara guda da wata guda da kwana ɗaya ana shari'ar tuhumar da ake wa Malam Abdul Jabbar Nasir Kabara ta yin ɓatanci ga ma'aiki a cikin karatuttukansa yau dai. Kotun shari'ar Musulunci da ke kofar kudu ta zartas masa da hukuncin kisa ta hanyar rataya. mai shari'a Ustaz Ibrahim Sarki Oladai ya yi wannan hukunci akan Malam Abdul Jabbar bayan samunsa da laifuka hudu na jafa'i da ƙage tare da jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasu kalamai marasa daɗin ji. A zaman kotun na yau da ya an yi taraliya kuma lauyoyin tuhuma ƙarƙashin barista Siraja Sa'ida Sa'id sun gabatar da kansu. Daga nan wani lauya mai suna barista Aminu ya miƙe ya ce shi ne lauyan malam yana kuma wakiltar lauya Dalhaji Shehu Usman wanda bai samu zuwa kotun ba. Haka dai aka ci gaba da zama mai shari'a ya yi muraja'ar yadda zaman ya kasance tun farko, ya kuma zo tiryan-tiryan har zuwa yau. da za a zartar da hukunci kuma bayan gama karantawa lauyan malam ya miƙe ya ce suna neman a yi wa malam sassauci amma tun kafin shi lauyan malam ya dire sai malam ya ce shi fa wannan lauya ba lauyansa ba ne bai ma san shi ba hasali ma bai taɓa ganinsa ba a duniya sai yanzu da suka haɗa kotu don haka ya ce a bashi dama ya yi bayaninsa daga nan ne malam ya ce shi kam baya buƙatar wani sassaucin alƙali yana ma neman a yi masa hukunci kawai kuma a yi gaggawar zartar da hukuncin alabashi ya yi mutuwa ta girma daga nan ne aka tashi aka tafi hutu domin dawowa a karanta hukunci bayan dawowa ne da aka zartar da wannan hukunci na kisa ta hanyar a rataye malam abdul jabbar nasir kabara tare da kwace littattafansa guda 189 waɗanda suke a hannun kotu yanzu haka da kwace masallatansa guda biyu ashabul kahafi da jami'at rasulu haka kuma kotu ta hana yaɗa karatuttukan malam a kafafen sadarwa na zamani da na gargajiya don haka duk wanda aka samu da karatun malam a cikin rediyon sai na sauraro kotu za ta iya ɗaukar mataki a kansa kamar yadda mai shari'a ustaz ibrahim sarki yau ya bayyana kuma duk wanda ya ki bin wannan umarni ya saka ko ya yada ko ya saka hotunansa don yada manufofinsa to ina umartar gwamnatin jihar kano ta gaggauta sa 'yan sanda su kama shi gurfanar da shi gaban kowace kotu mai hurmi ban dauke kowace gidan rediyo ba kuma wanda bai gamsu da wannan hukunci ba yana damar ya ɗau kara a babbar kotun jiha daga yau zuwa kwana talatin masu zuwa barisa farfesa yusuf lawal yusuf farisan shine magana a madadin lauyoyin tuhuma yi mana ƙarin haske kan wannan hukunci. Kotu ta same shi da wannan laifuffuka. A kariyar da ya ce ya bada kuma kotu bata amshi wannan kariya ba ta ce bai kai ga kariya ba. Saboda haka ta same shi da laifi kuma a doka wannan laifin da aikata har an mutum aka same shi da shi a hukunci na kisa ne. Shi kuwa barista Rabi Shaibu shine lauyan malam na farko kuma tsohon almajirin malam ne da suka rabu dalilin wannan shari'a ana uwa kuturwa kakamayya. Ya ce dama sun hango wannan matsala sun kuma faɗa ba a dai ji su bane. Ban yi mamaki ba saboda tun daga lokacin da muna kare shi a matsayin mu na lauyoyinsa na farko mu aka fara ba wannan cajin muka dube shi muka nazarce shi ko awa biyu ba mu yi da karɓar cajin ba muka ba da shawarar kan cewa ba mu amince a wannan shari'ar ba. Ya ki yadda da professionalism ɗinmu gashi an zo wajen kuma ya mana sharri ya kore mu ya ce mun nemi matarsa ya ce wai mun ce mu ce shi mahaukaci ne. To sai da kuma almajiran malam sun ce ba su yi mamakin hukuncin ba, domin dama sun ce abin da aka shiryo kenan. kuma amma fa sun ce bayan tiya akwai wata caca. Dama ai mu gaskiya ba mu yi tsammanin adalci ba daga wannan shari'ar da ake. Already dama mun shirya duk abin da za a yi mana a cikin wannan shari'ar ba adalci ba ne. Shi yasa ka ga hankalin mu a kwance kuma ba mu da hankalin mu ba. Magana kwace masallatai kuma da sanya karatu hana sanya karatuka a gidan rediyo dama shi karatukan sa ba ba a sa kafafen yada labarai. Amma dai duk inda kake a Najeriya ko in ce a duniya baki ɗaya. a cikin sakon talatin ka iya cire karatunsa dai a cikin minti biyar. biyar. Yanzu haka dai an sanya Malam Abdul Jabbar a cikin mota an wuce da shi gidan gyaran hali na kurmawa. Saura a jira a ji, shin ko Malam zai ɗaukaka ƙara a cikin kwanaki talatin daga yau? Abin jira a gani dai shine lokaci. Allah kuma ya sa mu dace. To ana tsaka da wannan yanayi ne kuma sai gashi mun yi wani baƙo. wanda ya shigo mana ɗauke da Alkur'ani mai girma ƙadimi littafin Allah. ya ce ya kawo ne kyauta ga alkali Ustaz Ibrahim Sarkiola a bashi kyauta domin jin daɗin hukuncin da ya yi tare da bayar da naira dubu goma da ya ce su ma a baiwa malam kyauta. ga shi dai da bakinsa. Alkali Ibrahim Sarki a bisa wannan hukunci da ya yanke wa Abdul Jabbaru na kan cin zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya yi to mun gode masa Allah ya saka masa da alkhairi ga alkur'ani mai girma na kawo da naira dubu goma a bawa mai girma alkali Ibrahim Sani Sarki. Allah ya saka masa da alkhairi. To Allah ya kyauta.